kundin ya tarwatse to sai ce mun kake kundu ya tarwatse wai wani kundin tukunna na dai gaya ma kundu ya tarwatse wallahi kundin mai tarwatse kaga ka dan za ka fito a mutum ka fito a mutum amma ba ba zai ba ni ina nan ina jiran ka ka bani balas ka zo kana min wani magana kundu ya tarwatse hausa fa nake ma kundu ya tarwatse to shikenan naji hausa kake min kundu a hausa menene kenan ai dole yana da fassara to ina da kundin kura eh kundin kura eh, to wani ba ma ba tawa ba ka san Allah wancan satin na daga ma kafa wannan satin ya wuce na daga ma kafa sannan wannan satin ina jiran balas ka zo ka ce wani kundu ya tarwace ha ba ƙarya ne wallahi yi ne ka zo kake taimun hanta kuri ba zan ma ba su fi kungarin nan na bude ma shikenan ba za ka yanzu da kaddara ban abin fari a nan fa ba kaddara a nan ba zo yi ka je kai ganganci ka tarwata mun kura ka zo ka ce mun wai kaddara ba ni ban san ta ba kawai abin da na sani kuɗi ka kuma ba ni kuɗi kenan ni na fasa ke ko ma ma ya fasa a annan sana ma nake nawa ne sai kurar nawa ne sai jarkokin dankali kai dankali in ga ma gaskiya na ci in dona abin zaka ke kai anan fa nake fa na fa zo nan fa nan an nan nake fa ka zan iya kana fa da kowa fa to zaka da ke ni

eh na zata shi ma arziki ya zo ce ashe shi ne mai gidan ka san wani arzikin bayi da kama musamman ma a ce Allah ya mutum irin wannan ko kuma wanda baya cin arzikinsa auduwa kai don haka yanzu me ya mafita da Allah malam kakkare na mana hankali ya ina magana akan kundu ka zo ka dinga wani magana ta kace me ba akan naka kundin kake magana ba ni ma ina magana akan na kundin ne ko ba haka ba me ya mafita mutumi na ba na son abinci na a rasa magana ka bata da wani muhimmanci a tare da ni ina ta kudu na an gani abin da yake faruwa hmm, mu fa yan garin nan a mu muka san garin nan kuma Allah yau nake ganin rainin hankali sarkin gida hmm. ya tafi ga dangadan wai wai ko ni ko shi ko ni ko shi nake kai ka tabe wannan awan igiyan nan eh. ina zuwa na ce masa ya buɗe min wuta yana ta faɗan kalamai nima na dingima ya masa da martani daga ƙarshe sai na ce masa me yake faruwa ne na sauko ɗin na ƙyale shi yau zangare ni wayo da na ƙyale shi sai yake ce min da zan ma alhaji rashin kunya a nan ne na fahimci ashe babanta ne wayar da kaina to don haka kaina ni kuma idan ya kulle ka san kai kake buɗe mu me mafita mu fi 'yan garin nan a nuna mana garin nan mun kuma san garin nan ciki da bai mun san garin nan ciki da bai ah. ba koma ya zo ya waye bare mu da muke a cikin gari to ka gama tsaf la kula ai na la kula eh ha ba to ko kai la kula kun da ya ba a hala abokin ka ne ah, <laughs> Na. almishirin ka goro waccan magana ta gidan wancan bawan Allah mai muhimmanci ka bar komai a hannuna saboda kai kana da wani Allah ka dan ka isa shege nake ni ma fa da kake gani na wallahi babban mahaukaci ne wallahi dai gidan mahaukata na garin nan ba inda ban zagi ka wahal da kanka mu mun fahimci duba to ni ka ga min hauka mu mun fahimci ka ga hauka aji na san girman Allah ah, billahi la ilaha illa Allah ba zan kabi ba zan kabi ba girman ka bane da kabi ba girman ka bane da sai da ke da ki banda wallahi ya hakuri da kabi ya hakuri da kabi ya hakuri ya hakuri da kabi na yi firamare na yi sakandare na yi no na yi noziri a zadawa ina jin yana da certificate ya kai ne na ce za ka ne ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya haƙuri ya haƙuri ni ne budi fa bai gane ka bane bai gane ka bane yau ma dun ne ya baci aka gaya masa kake gaya masa kai ya haƙuri kaga wannan din ya fasa gilas din mota ko na uban waye a northern Nigeria to ani uba na ba shi da ruwa na haka ya fasa gilas din mota da ya fasa bo gilas din mota wata baturiya da ta fito ta ga shine cewa ta yi beautiful sannan ta ce ta baturiya ta ce i recommend you sabata baki tai wallahi sabata baki lokacin lokacin da jirgin saman ne ya tafi ka sa masa hannu ka tare shi da da kafadarka da bature ya zo me ya ce ma one double one double ruwana <laughs> dankali ya haƙuri dankali za dankali za a biya ka a biya ni kana son a biya ka eh, mu tafi hizba